Masu sauraron Studio Kalangu barka da wannan lokaci da za mu gabatar muku da wannan muhawara da kuke iya saurare a bisa reduka da talabijin abokan hulɗa Studio Kalangu a duk faɗin ƙasar Nijar. Kuna iya sauraron wannan muhawara a bisa rediyo hamsin da biyu ko bisa Facebook ko internet a bisan www.studiokalangu.org. Maudu'in muhawararmu shine sadiya mata a makaranta wani fahimta na ma'aihin ne a karkara. gundumar dogon duci na cikin jihar doso tana dauke da al'umma dubu dari biyar da arba'in da biyu da dari tara da gomiya tara da biyar a lissahin da al'umma da an yi a shekara 2021 da 2022 gundumar dogon duci na da ɗalibai na firamare dubu saba'in da da da takwas hamsin biyu. a cikinsu iya mata su dubu talatin da uku da dari uku da goma sha bakwai da dubu goma sha bakwai da dari shida da goma sha bakwai a cikinsu dubu tara da dari uku ya mata a sakandare a shekara makaranta na dubu dubu biyu biyu da da da ashirin ashirin da biyu. a bincike na ma'aikata mai kula da gunduma ya shaida mana. Yaya ma'ahin ne suke fahimtar sawar ɗiya mata a makaranta a nan dogon duci? Ma'ahin ne suna rubuta ɗiyansu mata a makarantar boko. Wane matakai waɗanda ke kula da ilimi suka ɗauka don bunƙasar da sa ɗiya mata a makaranta a cikin da waɗannan tambayoyi da waɗansu za mu tattauna da baƙinmu a cikin wannan muhawara muna da shugaba na ma'aikata mai kula da ilimi na gunduma Alasan Ibn barka da zuwa. Mai kula da sa ɗiya mata a makaranta, Madan Isa Aishatu ɗan Bagyau barka da zuwa. Wakilin ma'ahinnan ɗalibai Zaliya Gagara Magudani barka da zuwa. Da wakilin masarautar gargajiya Alhaji Sa'idu na Allah barka da zuwa. Ni Fatima maru nake muku barka da halartar wannan muhawara ta Studio Kalangu. za mu shiga a cikin muhawara za mu hawara kuma da ma'aikata mai kula da ilimi me ake nufi da sa ɗiya mata a makaranta alhamdulillah na gode muku kwarai da kuka bani wagga dama tattauna bisa wanga fanni na sa mata lokal da ci gaban su. lalle abun da ake nihi da sa sa mata lokal don ka a rubuta yara kankana daga bisa aji tun na ɗaya a lakwal lakwal lakwal hudu inda suke yan an ka sa su kuma su ɗau ilimi a bar su su mu cikin ɗaukar ilimin su har eh, lakwal tsawon lakwal da za su yi shi na ake nihi da scolarisation de la jeune fille en français muna a farkon shekara na makarantar boko ku ba mu sakamakon sadiya mata a makarantu a duka barikin da ke lalle gunduma dogon duce ta wuce komin na eh, shidda muna da inspection zance bakwai zuwa takwas da akwai inspection dan sayan franco arab to ruta kominkin nan shidda ko ina eh, ana sa ɗaya lokwal amma yawancin sosai sun eh, zan banban daga komin zuwa komin don an ka tashi da komin irben za a je komin wanda ake cema na ƙauye za ku ga yawancin yarayen mata ya rage to me yasa ka wannan rage za mu cimma waɗannan wannan gaba lalle an ɗauka cikin komin ta eh, dogon kirya da su kukutan can ne mun kahi eh, ƙanancin yarayen mata a lakwal. amma in muka ɗauki komin ta eh, dogon duci da ake cewa komin irben nan yawan yan mata ma ya tsere ma yan maza na alhamdulillah shi na ce ma mu wuce farite kenan yawan yan mata alakwal ya tsere ma yawan yan maza alakwal to shi na eh, a takaice eh, wadda yara yan mata suke nan dogon duci ko in ce gunduma dogon duci da ake sa yan lakwal na ce muku ya zo banban daga komin zuwa komin amma a general muna da kashi 47 ne dukkan taliban yan mata a cikin azuzuwa daban-daban a lakwal ta dogon doci ta departamentin dogon doci za mu koma wurin iskofi kaka kuka ga Sadiya mata a makarantun ne a nan dogon doci to malama na gode da kuka ba mu wannan dama mu zo game da muhawarar da Sadiya mata don ka a makaranta sa ya mata nan dai cikin karkara dai ta ma dogon luci na ce dai ta da departaman duka gaba daya muna ganin yaran nan yan mata ana sa su lakwal a gaskiya fi layi can daga farko tun shirin da fa ya mata suna zuwa lakwal primer ya mata suna nan lakwal amma daga an shiga cesium kenan daga nan kwaleji farkon kwaleji kahin zuwa a kai gaba sai mu ga abubuwan ga sunan sauran rage. karshen ta kahin ma a kai ca daga kalas lise terminal sai ka iske yaran iya mata kaɗan ne ake tardawa tare da iya maza kuma abubuwan nan ana samun su rage nan ya danganta wani bi daga karkara zuwa wata karkara wani wuri zaki iske iya matan masu iya maza yawa cikin lakwalken wani wuri kuma sai suke iya matan kaɗan nan kenan irin abubuwan da muke samu ne nan dai a cikin gunduma dogon duci surtu dai cikin karkarin ne iya matan suna zuwa ko da gaskiya a makaranta iya mata suna zuwa lakwal primar education ce muke iya mata suna zuwa amma ya an ka kara bisan nan kai iya mata ba su zuwa don saboda waɗansu dalilai da dama da ake samu game da hakan na rashin zuwan nasu kafin mu ci gaba da wannan muhawara ina ga yadda ku da sauraron ra'ayin wasu ma'ayin ne akan matsala a nan dogon duci. hakanan na su ya mata lakwal wala da za yara kanana abinda an masala sa su lakwal abubuwa ga su kamar gare mu mu bugaje da cikin daji akwai abubuwa wadanda ga sa suna hana a sa lakwal suna jin nauyin wannan abu sayo yin nan eh, bifkin nan da wasu abubuwa suna nan asan mu mutanen dajin nan waɗannan abubuwa ba sanin suna mun kai ba amma ita lakwal akwai muhimmanci gare ta sannan ya mata lakwalkinsu daidai na a sa su lakwal saboda da su waye su gane amma akwai wani abu nan shi kuma wanda ga ci musu tuwa a kwarya yana ci muna mu kuma da kanka mu su tuwa a kwarya wannan abu ba mu jin daɗi ne yanzu yarinya ta eh tana lakwal yanzu tana yi wa yanzu wasu su kire ta ka tafi da ita sai ta bi su su aikata mata wani abu wanda bai dace ba wannan shi kuma illa ne ga diya mata wanda nan shi na ci musu tuwa a kwarya na uku shi kuma diya eh, mata da aka sa lakwal sai ka ga yarinya an sa ta lakwal yau ta yi shekara bakwai tana على الكل hatta kai kwaleji ba ta da aure uwaye da mu waɗannan abubuwa gaskiya su dibe su abubuwan nan fa suna ga kawo ma diya mata masala arme bai kamata a ce yarinya lakwanta hana mata aure yarinya da inda ta kai kwaleji ya kamata a ce tana da aure sa'an nan hankalinta zai zakkuwa daidai da tahiya da ita muna sa diya mata lakwai min mace uwa ce ga kowa auna ce ga kowa ya ce ga kowa kenan abinda yake da mahimmancin sa diya mata lakwal in iya mace tana lakwal babu magana a ce wani yawon tallace-tallace gare ta domin lakwal ganawa sannan babu wani mun kai da za ta samu idan mace ta yi lakwal a ce ga wasu abubuwa ɗin da bata gane ba yana da kyau kenan ita abin da ta sani ta fahimtar da ɗiyanta su sani zama a ce ba a sa iya mace lakwal akwai matsala ɗiya mace da bata wayi ba ko auren ta yi ana samun yan cikas cikas da za ta samu cikin zamanta na rayuwa abin da suke fuskanta shine akwai magana uwaye a ce yarinya misali tana lakwal uwa ki tsaye ki ce nan da gaba ramadan za ta zama saboda haka bari in to in yi kayan tallace-tallace in bata ta taitatar da kayan ɗaki kayan aka hito mata mutane su iya gane ba haka nan na ba matsala yau a ce ubannai sun kame hannuwansu duka duka a ce tun da mace ta wai ciwon mace sai na mace a'a ka zan namijin soko ka ce komi aka gidanka sai uwa ta taya mata a'a ba gaskiya na ba a kama hannu biyu yau idan ta zan wani abu ubannai su ce sun kame hannunsu ya sa adda matsala yau mu dai ga namu sani ga da director in equal ka mu shan equal ma wanda ka karanta sheku ka cinka ya da nesa wallahi saboda abin yana da muhimmanci dole sheka haka ka taika buya amma yanzu sai an doka ma sai ka zo ka iske dan barbare abubuwa da sun ka zo mana yanzu director ma na equal gaba ɗaya sai ka zo ka iske su da elef ana hirawa da kasantu ba sai da ba haka bane mu san sun saki kansu sai wa da yare sun ka ga za da su amma da in kacin kai mu shan ku gudu za kai saboda abin da mu shan nan ga so kai karatu kuma dole sai ka yi shi eh muna sawa nan gare mu ƙauyen gana mu kwarai muka sa iya mata lako shina da anwani na farko dai ke ga shina waye kai kai na waye sai dai dada matsala akwai saboda diyan mu nan mata ba su zahin samun lakwal ba su zama mu dannu ba su zama musawa maza maza ga illar rashin armi inda dukkan daga ka girman nan ka zan babbar bururuwa sai kiga ana ta wayar ka ka zan kewaye tsamiya ba a zahin armenka ba su samun matsala matsala wurata nan dai da tammace mu a kawo a kawo yan kuɗin nan da aka ce a kalakwal kwal wani lokaci ke gani suna an matsalan mu mu ma'aiwa makilin iyayen ɗalibai kun saurari wasu ma'aihin ne kenan menene ra'ayin bisa ga dai abin da waye sun ka faɗi gaskiya ne ga abun da sun ka faɗi a ƙarya na abin da yake abun galke kenan ƙauye gaskiya ko muna so iya mu su yi lakwal ba taran ɗan abubuwan nan da aka tambaya a ce a kawo duk a kawo ka yi gaskiya ƙauye ba fushi kenan akwai matsala a samu a sa yaro lakwal in bai da kayan aiki sannan sun ce kuma bisa ga mm, suna ganin su in sun tafi ga su zahin samun aiki kuma in sun daɗe ba su samu armi to to kauye ba su so su gani ɗiyansu suna zaune ba su samu armi ba kuma kun gani kauye da inda yarinya ta zama budurwa ta zama bukuri ba a arminta duka wannan kan suna da gaske su amma da in an ka dibi kuma ya ne aila kul in tana da muhimmanci yanzu kenan kamata ni gani na kamata na ai sensibilisation kuma a kama musu bisa ga wurin waye ina ai musu permitar din waye ina kaɗan da za su samu yaran su yi lakwal kuma a kwatanta musu cewa lakwal in ai ba ta hana abu don saboda a samu ya tun da in ba su yi lakwal in ba kuma akwai wata matsala can gaba da za a cimma gaba da ba a iya lama maganin ta shine abin da ni da gani dan me wasu ma'ayin ne ba su rubuta ɗiyan su mata a makaranta ito e abin da yasa ba su rubuta ɗiyan nan nasu mata su ba su ba su so su ga ɗiyan nan nasu ganin suka wasu sai su ce ai lakwal in ne in an dai gaba lalacewa yarinya ta yi saboda abubuwan da suke gani wani bi da wasu sun ka zam sai su ce ni kenan ban sanarwa in na sa ta ma kwalko ko ta gaba ba ta zama madan sai ta komo min gida kenan kara in bar abi ta gida ma mun ta zama ya in ta ta ta komo shi na yasa su ko wasu ba su so su sa kuma suna ganin akwai waɗansu daga nan na suka lalacewa su bi gari babu tarbiyya ko koko guda shi yasa wasu sai suke ce ma kwal in ce take bata tarbiyya kenan shi na yasa wasu su ko ba su so su sa ɗiyan su lakwal amma in sun gane kuma aila kwal in ma gyarawa take yi kuma wata ran tarbiyya daga gida take farawa shugaban ma'aikata mai kula da ilimi a cikin bincike wasu ma'aihin ne sun fi son su ba da ɗiyansu aure da su kai su a makaranta menene za ku ciya alhamdulillah lalle mm, wannan haka da dukkan muke tsauraren ana gani amma a cikin najeriya rashin fahimta yake kawo wannan don inda suna cikin fahimta da lakwal ba ta hana aure ba ba ta hana aure da da yawansu za ka ga an sun kawo yansu sun rubuta su lakwal saboda ni ce fahimta ce rashin fahimta ce in kin duba da su na ce in an ka ɗauki yara eh, nan cikin babban birni da yara da a can ƙauye a babban birni da yawa suna rubuta iyansu ni yasa saboda muna zaton mutane mazamuna birni sun yi fahimta ta sa ɗaya maɗaukwal da waɗanda a ƙauye don sai la'iliya alliyorans shi ne ka kawo wannan wayan masu ca a gaba su da ɗiyansu lakwal sun hida sun su bar su su yi asa auren shi su aure yana ta ya ba su kai aure bai kata aure shi su don wannan siliyonus na biyu shi abin da ke kashi kuma abin ga talauci ne yawancin uwaye da yadda sun gaɗe ta taso ko ko uwa ta gaɗe ta taso daidai lokacin a sata talla a ce an sata lakwal to a sheko inda ba talauci wannan ya kori sai ka ta zo ta rubuta lakwal ko ko ya zo rubuta talauci tana cikin haɗawan wannan mutane ma waɗanda ke ganin sun hida sun sa da yansu don shi ne da zu eh, an ce da ta fara talla kenan menene gurin uwa a'a ta tara mata dan kayan da za a sama ta gobe ta sami shi a kai shi in ta ko tayi lakwal ita da kanta za ta tara wannan kaya ba sai an koma wannan talla to wannan yana cikin rashin fahimta rashin ignorance da ake gani ta yawancin wayan karkara mu na karkara akwai shi ma angi na uku shine harka eh, eh, religion ita ce non religion ita ce kawo ah, su ce a ya mace ya kamata da ta balaga a wurin sheta su wannan suke su ne a kenan in an sa ta lakwal ta kai wani lokaci su ba su yi mata magana da za su a aure shetan da lokacin na ita ma kanta ya waye ita wadda ta yi lakwal ta yi primary har ta zo secondary kanta ya fara wayewa da an ce mata ta sami shi a koma shi a su san hila son su ci gaba da ilimin su to shi sa shi ke kawo wannan su kuma uwayen wanda su religion ta ja su sun hida son a a bar su su armar da yansu ga lokacin da shi yasa su ba son su rubuta su lakwal don da sun ga su rubuta su ina aka ce ma lokacin nan ta shiga lakwal kin nasara kuran nasara kin nasara in kun ta shiga lakwal kin nasara kin nan ba su da wani inci mai ya bisa ga yasu to shi ke kawo wannan shi ke sa a tawarin ma tashin warko ma ba ni rubuta ta za ku ga ma a kodan da musamman in suna son ma su hudda tana cikin lakwal tana ilimin ta sai ka ga an yi wani wayoyi a ce an dauke ta an za a kai ta mun ka zo wajen secondary tana wata lakwal ce a za a kai ta wata lakwal don su so su hudda ta shirya su armashe ta a lokacin da duk ya akwai da wanda su ba su so wannan ba su son auren nan amma sai a tilasta musu are saboda uwaye su kanun su basu waye ba mai ita ta shiga nan hanyar lakwal ta fara ganin ruhanin lakwal ta ga don wannan eh, yana su nan da lai su ne kawo cikas da wannan wanda masu son su karamar da diyansu da su sa su lakwal duk wannan ya ga rashin fahimta ne nasu a takaice kula da sa diya mata lakwal menene amfanin rubuta diya mata a makaranta amfanin rubuta diya mata a makaranta da yawa na an ka rubuta diya matan nan a makaranta an kai su makaranta diya mata babban unhwani aka samu don saboda an ce tarbiyya ce kin gani tarbiyya ce diya mace za ta samu eh an ka samu tarbiyyar nan ana samun umfani dan saboda masana sun ce ana son alalatar da al'umma to alalatar da tarbiyyar su to da inda diya mace ta samu tarbiyya ba kin ga shahilci kenan ya samu wurin kurdawa diya mace in ta samu karatu to gida ya ita kanta za ta fara wanki gida ya wanki garin su ya wanki har ƙasa ta wanki saboda diya mace in ta samu karatun nan nata tun cikin gidansu bai zama ɗaya da karatun ɗa namiji in ya samu saboda shi ɗa namiji in ya samu shi ma za a yi nashi iyali kenan zai kula da iyali kenan iya mace ta ta samu za ta yin kulawa da gidansu saboda ita deja tana da wanda zai kulawa da ita cewa da wa cewa da mijinta kenan in ta samu na an wanki za ta kula da tsaftar gidanta za ta kula da ɗiyanta har ta koya musu abubuwa da kala kala kenan taimakon al'umma ya zo unhwanin dai shi dai karatun ɗiya mata da yawa yake kin ga yanzu in mun ka ɗauko ko da gidan likita ne iya mace in an ka samu sashe fam cikin karkaran nan za ta kulawa da mata na gari alhali in babu zaki gani namiji ne lattizo ko a ce magidanci ka rika yo matar ka wurin aihuwa namiji ne zai ta sai ce malam dakanta mace ce namiji ne zai shiga da ita ciki alhali in akwai diya mace hankali ma ya fi kwantawa saboda mi hankali ya fi kwanta wata za ta ganin ta tashi da tansiyon saboda mi saboda wani namiji ne zai kusanta ta wanda ba namijin ta ba alhali ba ta saba da haka nan ba in diya mace ce an nan ko an tanke search fam da sunan search farm kika wannan matsalar ba a samun ta in mun ka zo ko da wajen fannin tsaro ne iya mata in sun ka samu sun ka shiga wannan wuri ke gani na an samu amfani da yawa mace ko wani dokan magana ta yi an ka zo kwamseriya ko an ka zo gidan kusa da ita ko menene in babu mace nan ke ga namiji ne zai damƙa ta isar da ita alhali in akwai mata nan mace ce za ta ce mata wuce mu tai ke gani nan an samu kenan ci gaba na wajen fannin karatun iya mata sarautar gargajiya mine ne za ku ci a bisa kan wannan lamari da muke nan muna tattaunawa. Dai gode da kun ka ba mu dama zakawa ga muhawara bisa ga ya mata lakwal lalle ita ya mace gaskiya wajen lakwal fuskar lakwal kamar yadda madam isa ta hodi ce in ta yi ilimi wannan karuwa ce non salman na gidansu mai na karkara ma don wanda zai unhwani da ilimin nan nata ba kaɗan ne ba ne ba da example bisa kamar muta eh, wadda ta yi karatun gidan likita wannan abu ne wanda lalle ya mace tana ba da kokari wannan waje kuma kamar ga zama zama hakan gade na gida da sauransu in ta samu tarbiyyar nan duk lahirin waɗanda a tare da ita za su ƙaruwa da wannan abin da ta yi shi yasa ita ɗiya mace inda an kasa talakwal to wani abu ne wanda shike a gaba za a samu sakamako wanda zai umhanin kowa da kowa to me za ku cewa a kan wasu ma'ahin ne da sun fi son su ba da ɗiyansu aure lalle kama yanda daidai ne haƙi ɗazu rishin sa lakwalin nan ko kuma ba da ɗiyansu auren nan jahil saboda su ganin abun gana su kai nan abu na suka gani nan da nan a roka in ka ba ka sadiyar kalakwal kamar shifka ce ka yi shifka ce wadda sakamako za ka samu a gaba mai yawa mai su ganin su kai kamar in sun ka ba diyan nan lakwal abin da za su samu nan sai eh, kamar immediate man na kuwa eh, wani resulta mai kuma kama yanda suke nuhin nan ba haka ba ne da ita ɗiya mace yau har ko balaga ta yi ko ta isa aure to lakwalin nan ba ta hana mata aure ga sunan muna ta gani waɗanda sai sun yi lisans yadda su yi aure ko kuma sai sun yi breve ko bak yadda su yi aure kenan shi ita lakwal ba ta hana aure eh. akwai dokoki da aka ɗoka ma waɗannan ma'ahin ne lallai akwai dokoki don kamar yadda nake jahilcin nan muna jan hankalinsu lokaci zuwa lokaci kama wanda duk sun samu irin wannan ka ana jan hankalinsu to kuma akwai wasu irin waɗanda ga bijiriyar nan su ka sai an gama da iko don mun sha ganin kamar waɗanda ga ba da ɗiyansu aure da sun ba da aure sai ka iske ma sai an hutu da su da cikin Nijar. To irinsu waɗannan in kamar director ya kawo ƙara mun taɓa samun irin wannan ka wanda har a sa uban nan ga hannun hukuma har su maido waɗannan yaran auren nan shi mutu mun sha ganin haka to mun gode za mu koma ma mai kula da sa mata a makaranta wani irin matakai kun ka ɗoka don ci gaba da sa mata a makaranta a cikin karkara matakan da mun ka ɗoka don ci gaba da sa mata a makaranta kin gani dai na harko dai shugaba na gashi nan dai didaktar da wanda ka kula da duka makarantun ne na departament ɗin dogon duce yana ba mu goyon gwiwa kwarai duk in mun ka ce motsa za mu yi zuwa ga gargaɗi barsuke na farko shine gargaɗin da muke zuwa muna ma al'umma cikin karkara tun daga zaman gana na wani yanzu ni nan duk inda adda kwaleji kwaleji na cikin karkarar dogon dutse babu inda ta ba ta sa ba tare da shi babban namu gashi nan al'umma ake tarawa ba a barin kowa kan ɗiya mata kan ɗiya maza ubanne malaman nan da saraki duka za a tarshe su cikin lakwalkin ake zuwa a tara duka al'umma a yi musu gargaɗi a kwatanta musu unhwanin sawon makaranta illar da ke iya ta faru in ba shiga makaranta ba kuma da illar da ke faruwa in an kai ma yarinya aure cikin gaugawa duk muna gargaɗin al'umma game da hakanan yanzu kuma banda haka kin ga akwai muna samun kuma ana gargaɗin yara game da karatu wani gargaɗi ne kuma ake musu ana zuwa ɗiya mata a gargaɗe su in kun ka yi ƙoƙari game da aiki haka kaza haka in kun ka samu sakamako na kwarai mai kyau ana zuwa ana kai musu tukuici ko wani mun zagaya cikin karkarin ne an ka zaɓi karkarin ne da an ka an ka kai ma ɗiya mata tukuici waɗanda sun ka yi aiki kwarai tun daga ƙyan cesium haƙƙen turwaziyam kuma game da haka nan duka mun samu nan wata ONG nan cikin dogon dutse wadda aka ce matar biya tattali kin ga ta taimaka game da gina salangin ne kenan magewayi dan diya mata dai in babu magewayi diya mace tana son ta tsugunna ga daji na wata sai ta komo gida kin ga komo wannan ta cikin gari ta yi hutsari ko ta yi wani menene na ta hakan ga ta koma kin ga an bata lokaci kin ga suna taimaka mana kuma game da sayan littattafai a kai wannan dan a samu diya matan nan su yi karatu duka gaba ɗaya ne ake zuwa a bakin turwaziyam littattafai har mushannun su sai su tallafa kin gani da an kai haka nan mun bana bara an ka ɗauki lakwal biyu da gubai da bagashi sai mun ka samu waɗansu ma sun ka lumka waɗansu har sun ka ribanya so uku ma sakamakon da sun ka saba samu kuma kin gani akwai iya mata cikin alhamdulillahi hallo kuma ita ma wannan ina din kuma sun ka har an ka kai waɗannan yara tukuici waɗanda sun ka yi aiki game da hakan duka game da taimaka ma karatun diya mata shi ma gwamnati kin ga sai ya huddo muna da wani dekare dekare muka ce mishi na president de la republique wanda an ka huddo shi kenan nan dekare na 2017 dekare din nan menene yake hwaɗi a kare diya mata a taib lafa mu diya mata kuma diya matan nan a rikan ya musu cikin karatunsu kenan mu dekare din nan muna a zaman mu nan na gunduma na ko ina ma a ce ma cikin ƙasar Nijar yana ba mu ƙwarin gwiwa ne bisa mu samu a riƙe ɗiya mata su tsaya su yi karatu saboda sai muna kutamta ma duka al'umma inda muka shiga cikin karkara kenan ita doka ce ga ta duk wanda ya taka dokan nan kenan zai gamuwa kenan da iko banda wannan kuma dokar gata da ke cikin hannunmu kin gane shi gashi nan dai wannan wakili ne kenan na nan masarautar nan dogon dutse hallo kuma akwai wancan kuma shi ma mai arewa shi ma mai arewa ana shiga yana shiga cikin ƙauyuka cikin karkara tare shi da babban namu da ma babban namu bai samu dama zuwa ba ana sa muna da zuwa tare da shi can mine ne ake yi gargaɗi ne a tara duka mai na ko'ina na ƙauyukan da suke ba kwalaije ɗalibai kenan masu taho wannan cikin kwalaijen nan man duk su zo tunda kuma hakiman duk inda akwai kuma lakwal ƙarama haka ta kyan firamare duka su ma duk suna nan duk a gargaɗe su game da harkar sawa yaran lakwal musamman karatun iya mata don duk wanda ya taka doka kenan ana takawa. wakilin masarautar gargajiya wane kira za ku yi ga al'ummar karkara don su rubuta ɗiya mata da dama a makaranta lalle shi da ya tun kamar yadda na faɗi ɗazu rubuta iya mace lakwal lalle abu ne mai unhwani don karkara yau ta dogon dutse sunan da ta yi wajen huskar lakwal ba kaɗanta ba har ƙasar waje wani wuri ana jin sunan karkarar dogon dutse kenan ita lakwal ko ta mace ko ta ɗa namiji duk wanda ya samu lalle unhwani ne na kowa da kowa to balle yanzu ga lokaci da mun ka gane da ita ɗiya mace in har ta samu in ɗiya mace ka ta samu da har ta shiga eh, mi aka ta fara aikin nan lalle abubuwa da yawa kamar yadda mai kula da rubuta kiyama ta lakwal ta hodi ya mace in ta samu kai kalla unhani akai da ita to ma kowa da kowa na ga da ita bisa ga namiji wakilin ma'aihin nan yara a cikin ayyukan ku me kuka sa gaba don sa mata a makaranta mu dai abin da muka so mu yi dai duka ko duka ɗai ne da kowa dai don cikin abu in kaga ana cikasa haka to akwai rashin ganewa in eh, wanda bai gane ko ko dole a kwatanta mishi sai ya gane kenan mu uwayen yara ne tsakanin mu ya mu dibi kanmu duk abin da ɗiyan mu sun ka zama wata ran da gare mu ne kenan sai mu dibi kanmu mu gyara mu kwatanta mu uwaye wanda ba su gane ba su gane da cewa lalle ciho yaro sai ho an dafa zai zama wani abu kenan sai mu kama eh, education in ko mi za a cewa tarbiyyar ɗiyan mutum daga gida mu gyara sannan kuma muna so mu gane importance in in yaro ya zama wani abokai ne ka zama sannan kuma kakin shi zama in kenan ai surtu mata sai mun bi su dalla dalla sau da ƙawa duk abin da suke ciki muna bayan su musamman suke yi cike shige da hita. za mu koma wurin shugaban ma'aikata mai kula da ilimi na gunduma wani matakai kun ka ɗauka don rike ɗiya mata a makaranta musamman a cikin karkara alhamdulillah wati a gure da wannan tambaya lalle matakai akwai matakai da an ka ɗauka na farko dai zan ce gwamnati sabon gwamnati gwamnati ta republic bazum a cikin gurin da ta ɗauka babban gurin dauka za ta maido lakwal martabarta irin wadda ta saba ta san a cikin wannan wuri musamman sa ɗaya mata lakwal bin lakwal kisu har ƙarshe na cikin tsaho na gaba da son kasa su wannan matakai ce zan zana a kaɗan cikin matakan da an ka ɗauka da ake ɗauka tun daga sama har zuwa nan ƙasa karkara wurin da ya kamata mun ka ɗauka don ci gaban ilimin mace. a can zaman na farko akwai wani tsari musamman da gwamnati ta ɗauka da aka ce masu na strategy national de l'accélération de l'éducation de la formation des filles et des femmes donc shine menene don wani tsari na da suka ɗauka da za su ƙara gaggauta e, e, ci gaban ilimin mace da fahimta e, mata saboda bunkasa ilimi na ƙasar Nijar. wannan duka abu ƙudurin da aka ɗauka karkashin wannan strategikin suke a cikin wannan shi na zo ta shaida muku saboda da kariyar ya mata da aka sa lokwal musamman an koyi da kiran da an ka ɗauka da ta zana muku shi ita mai kula da cigaban ilimin ya mata don ka dekire da dubu biyu da goma sha bakwai na ɗari tara da goma sha bakwai shi wannan kuɗin Shi shine ne saboda ya mace da aka sa lakwal a bi sau da kafa iliminta a ƙare ta ta gama kuma a rike ta a lakwal har lokacin tsawon lakwal da za ta ƙariya wannan ɗaya a cikin wannan gwamnati ta kawo saboda rike iya mata lakwal ci gaban ilimin su za ta ko ina ta cikin karkara za a kawo abin da ake ma internat de jeune fille don duk a ƙebe gidaje musamman inda za a sa ɗiya mata a kula da su a kula da su da tsaftar su da abincinsu saboda ci gaban ilimin su internet da janfi a cikin wannan hallo gwamnati tare da hannu hannu masu eh, hannu masu eh, me yake cewa masu hannu da shuni za su kawo tallahi na musamman zuwa ɗiya mata waɗanda sun kware eh, bi an kawo abin da ake cewa kit scholar don za a talla su da kayan aiki na lakwal na musamman banda gwamnati ta ka da zuna shi wani uba ya ce sayan bi ko ni kayye yana kawo wani bi dan cikas can su a karkara to musamman bana gwamnati ta kawo wannan kai yuna da bi kisassu ko ina yaro an bashi kuma nan sabon shekara kuma za su ƙara kamaido yuna da bikoki kenan wannan matsala ba za ta eh, kawo hudda yara cikin lakwal saboda uwaye su shi eh, ya hannu da shuni ciki wannan kuma musamman saboda a rike ya mata lokwal sun ka wani tsari na musamman na ba su wani da aka ce ma albashi a location da ake ba ɗiya mata akwai maza mai sai ake keɓe ɗiya mata ake su duk wannan don dai a rike ɗiya mata su zamna su ida lakwalki su a ciki dukka masu hannu da shi aka samu musamman dukka dai wannan karkashi wannan tsari da gwamnati ya aza ya shinhuda a samu nan da sati ɗaya nan dogon duci kun san akwai wani da ya zaka ya kawo wani tsari da aka ce ma unifi en velo ko wace ɗaya a gama ta da velo waɗannan ɗa masu fitowa daga nesa su zo lakwal a ba su veluka saboda wannan wahala ta rage musu kenan yari in tana da velo eh, wannan wahala ta zuwa lakwal zai rage mata kuma sai ta mai da hankalinta ga lakwal kaga wannan duka cikin tsaruka wanda an ka ɗauka mataka wanda an ka ɗauka na rike ɗiya mata waɗanda an ka rubuce wanda alakwal daban-daban a ciki kuma hallo yadda sun ka shiga lakwal a kawo tsari kowace lakwal a za mata komiti kowace lakwal a za mata komiti na uwaye musamman na bi sau da kawa wanda ya zo lakwal da wanda bai zo ba in yariya bata zo ba lakwal an san gidan uwayenta kenan ba mu shama zai ta ba a'a wannan komiti na inda ya kumshi uwayen yara su za su ce ah, a da ba ta zo balakwal mi yasa ka gani nan nan take sai a kawo sai a samu a ciwo kan masalar da ta hana ta zuwa lakwal. Aha na ka tashe mai kula da sa mata a makaranta kuna da ayyuka na waye kai a shekarar bana? Ayyuka na waye kai a shekarar bana muna da su. Abin da gare mu game da diya mata na waye musu da kai nan cikin karkara dogon duci muna da shiga mu yi musu sensibilisation muna tsintsintawa na yanzu bana abinda gare ne tun bugun farko mun ɗoki lakwal goma sha shidda na 'yan secondary school sunan nake kulawa da sunan ga kai tsaye yanzu can komin ɗan katsari akwai su kofi can ita ma ta primer ita ma can duk waɗanda an kaɗi ba waɗanda za ta kulawa da su kuma waɗanda suke muna wannan kokarin. hallo dai zan dawowa in ƙara jaddada musu in haɗe su su ne 'yan tarbiyya tattali su suke ba mu wannan damar to hallo kuma nan dai duka dai cikin tihon dutsen kuma kwanakin nan an yi ta farmasiyon na nan ga an bullo mana da wata hanya ta mantora kenan an ka zaɓi an ka ɗauki duka yare-yare na cesium dai cikin kwalenshi-kwalenshi an ka ɗauka ko ina an ɗoka waɗanda za a biyo su su ma sau da kafa a gani abin da sakamako zai badawa game da karatun duka na ɗiya mata. Aha, mun gode. Yanzu tur da tabu zami yaya ya kamata mu yi kokowa da wannan matsala ta sa ɗiya mata a makaranta a karkara muhara da daidan. Wa gode, don ka wadda za mu kokowa sa ɗiya mata lokwal shine a koma ga ah, sensibilisation. Mai ilimin ɗiya mata ta gayi lokaci zuwa lokaci muna huta wurin sensibilization har muka samu eh, tare da eh, ma'aikanta na gargajiya su a sahun gaba in sun yi cin mutahi saboda mi a wayan mu mutane kai duk wannan na ce muku rashin waye kai ne da zuwa ne ya ce jahilci ne ban so a je har zuwa wannan ya ce rashin waye kai ne don jahilci ne kawo eh, waye suke son a'a ba su rubuta ɗin su lakwal sun yi da son su armashe su don yanzu A abu guda ya kamata a bi a yi sensibilisation a je a wayan ma mutane kai a gaya musu mahimmancin neman ilimi na ɗiya maza ko ɗiya mata a lokacin na in sun fahimta sai kuga kowa ya sha ɗan shi ya sa shi lakwal mhm. lalle wakilin masarauta eh, to lalle ni ma dai ban da wani dogon jawabi yanda director ya faɗi hakanan ne a ja hankalin uwaye Dan. nan ne abun ya kwa. duk har sun ka gane da za a ya mace lakwal abu ne mai unhwani babu da za a yi su kasa balle munan dogon dutse ni ina tare da ra'ayinsu amma kuma zan karawa tunda su sun yi batun sensibilisation a ta wurin kobido ta wurin uwaye da diyako to ni kuma zan koma wajen gwamnati mi a wai koma ta wajen gwamnati kare din nan 2017 da an ka hudu na president de la republique daga karshe an ce a kwamfanyama kenan ya mace a rikan ya mata in an ce haka na a rikan ya to ina son rakiyar nan ta taita ta akan masifir ɗin ɗiya matan nan namu ko har a zuwan sun gama sun samu diplom yarinya ce ta karkara ko ta ina ce kenan in za a fara kwasa aiki a ɗauki ɗiya matan nan a gane su sun zama model cikin garin su mana amma kin ta kin yi karatu kin komo gida kin zauna tare da uwaye mishin amai ma akila ma ki rasa shi ko me in an kaga kin yi karatu kin zo kin samu aikin nan ai alhamdulillahi kenan na an ga ga model nan wanda ta yi karatu ta samu aiki ga tana ta zungudo mu uwayenta kuɗi uwarta bukukuku ta sa babban riga da mayayi kenan kaka za a yi ke mata shi mutum kai kila kwalke wakilin mahina ɗalibai kowa ya san dai mu duka muna da dai a mata gida da maza amma mun san da dai na matan ya zai yi wuya tunda ita mace dai da namiji ba ɗai ba ne to dan shi na aka yi jan hankali ga uwaye ita mace sai an bi sau da ƙawa ke dan sensibilization inda ya kamata a yi dai kullum dai ga uwaye na ya kamata a kwatanta musu cewa abin ma yan mata sau da gawa kai su lakol a bi su da ladan kuma ba in sai ka ce a ni ai ban yi lakol ba ban iya binta a'a ko ba kai lakol zamna ana za kai ka bata lokacin ta kana tare da ita tana yi kana zibu tunda ai tun tun da da uwaye ba su lakol amma ku suka tsare iyan sun ba su lokacin su sun shirya musu komi sai su ba su dama su zauna su idan ana son a riƙe ɗiya mata a makaranta sai an waye kan iyayen ɗaliban da su ma kansu ɗalibai iyaye su bi sau da ƙawa karatun da ɗiyansu ke yi bayan shi an yi kira ga gwamnati da ya ce a za a rikan yama ɗiya mata an bi su sau da ƙawa har ƙarshen karatunsu tare da samun diplom kenan idan sun samu diplom ɗinsu idan za a ɗauka aiki sai a koma a karkara a ɗauko ɗiya matan nan da ada diplom ɗinsu a sa su a aiki sa'an nan wasu uwaye za su gani su ce a ai wance ta samu aiki mu ma bari mu taimakai ɗiyanmu mu sa su a makaranta. Waɗanga hanyoyin su ne za su sa uwaye na karkara su mai da hankali ga sa su mata a makaranta. Malamai, muna isar da safifiyar godiyanmu da kunka karbi mu na muhawara akan sa ɗiya mata a makaranta. Wani fahimta ga ma'aihin ne a cikin karkara. Muna da a cikin ɗakin rediyo Dalol ta Dogon Dutse, shugaba ma'aikata mai kula da ilimi na gunduma a alasan ibul mai kula da sa iya mata a makarantun ne madan isa aishatu dan bayau da wakilin masarautar gargajiya alhaji sa'idu na allah da wakilin ma'aihinnan ɗaliban makaranta zaliya gagara magudani mai injin mu na yau sabiu alhaji salmanu mai lakamin suna sas